fasikai wa bi ma'anar khabar nan wato umarni ne amma ma'anarsa labari wato ko da munafiki ya ciyar da dukiya ta da yawa to babu wani sakamako da zai samu aure Allah dan bai da imani na'am wa ma abin da ya hana su an min hunna nafaqatun a karbi sadaka su ciyar wasu wanda sun kai ga su ba abin da ya hana a ta sai don wannan dalili shine illa annahum sai don su kamaru billahi sun kahirta da Allah wa rasuli sun kahirta da manzon Allah wala ya tuna salata kuma ba za su zo wurin sallah ba illa wa kusala sai sun zo da ragganki suna masu nauyin jiki wala kuna kuma ba su ce da dukiyarsu illa hum karihun sai suna masu ki cikin kiran la nan ya na haba garaman domin sai da muna munafiki zai bada sadaka yana ganin kamar tara ce an kai dai baya baya wa don Allah yana ganin duk abin da zai bai to yana baya wa don ka a gane muna munafiki ne asirin sa ya tonu saboda haka sadda duk ya dauki dukiya ta ya baya ganin yake yayi hasara yana da na sani ga abin da ya bayar mai don haka kullum muna munafiki jiran ya kai musulunci ya wargaje don ya koma mahalli ne na kahirci tun da tsoro ya kai shi yasa ya shigo addinin musulunci to da ba musulunci yana ganin gari yayi lahiya hmm, haka munafiki yake wala tujibka fala tu amwaluhum wala auladuhum na'am inna yuridu Allahu li'adhibahum bi'a tu'jibka amwalin kada dukiyoyin su ta baka mamaki ko ta baka shawa wala auladun haka nan diyan su ai la asin kada ka ga kyawun ni'matana ni'man mu alaihim gare su to a fahiya domin ita ni'imar da Allah ke ba su wato istidraji ne kiwa ragon layya ne inna ma yuridu Allahu li yu'azzibahum biha Allah yana nuhiye musu azaba da wannan dukiya da ƴaƴan nan bilayatu dunya cikin rayuwar duniya bima yalqauna da abinda suke haɗuwa da shi na wahala fi jami'a cikin tara wannan dukiyar min al na wahala Wafiha da kuma cikin dukiya abinda biyo ke biyowa baya bayan sun tara ta min al-masa'ibi na masibobi kullum musiba za ta war musu yan washi sun yi musu kaza barayi gobara mota ta faɗi kullum dai za ka je hasara ga ta nan biye da su babu hutawa wata za ka an fusun har rayukan su su hita su rabu da su wa kafiruna suna kafirai fa yu'adzibun bil akhirati ashadda al azabi Allah shi musu azaba lahira mai tsananin azaba na'am billahi innahum la wa ma hum minkum walakinnahum wa yalibuna billahi kuma suna rantsewa da Allah innahum laminku cewa lalle su wallahi suna cikin ku su ma mu'minai ne saboda da su ake sallah wace. Allah ya ce wa ma huddinku su ba zan cikin ku ba ba mu ba musulmi walakin nan sai dai su mutane ne kaumun mutane ne yabraku na wadanda suke tsoro tsoro ya kawo su cikin ku ay suna jin tsoron an tafalu bihim kal suna jin tsoron ku aikata musu kamar yadda kun ka aikata makafirai ku yaƙe su saboda haka shi yasa suke abin nan bayani buna su soyin kuran su ta ƙarya ta ƙiyata, don ta ƙiya wato shine ɓoye manufa a bayyana wani abu daban wanda ba shi aka nufi eh la yajiduna malja la yajiduna malja yajiduna malja'an da za su samu wata malaba inda za su laɗe una ilaihi wanda za su je su shige a bagganin su aw magaratin ko ko samu wata bigawa wato wani babban rami cikin ƙasa inda za su je su shige zan ba za a gan su ba aw muddakalan ko wata mashiga mawdi'an yadkhuluna wani wuri wanda za su je su shige ko cikin dutse ko wani wuri lawan law ilaihi da sun karkata sun juya baya zuwa wannan wurin wa su ya jima suna gaugawa ay yusri'una fi dukhuli suna gaugawa cikin shigewa wannan rami kamar ai an koro maciji yadda yake sauri ya fada cikin rami ne to da sun ta irin wannan tafiya don kada a gansu wal insiraf anko don su juya baya da gare ku isra'an la yaruddu shay'un wato gaugawar da babu abin da zai iya taro su daga wannan gaugawar kalfarasil jamu kamar doki wanda bai jin linzami in ya kwaso iska ko ka ja linzami bai tsaya to sai sun tuwo irin wannan tanguwa sun ta san marami ana kuwa Allah ku dawo ko saurara ba su yi don su kai wannan wurin su shige a bangaren su ka a tai jihadi da su kada a yi sallah tare da su to ɗabi'a munafukai kenan to don dai da babu inda za su shiga don haka dole su tsaya nan cikin musulunci ana sallah da su suna nan suna jiran lokacin da abin da ake ciki zai wargaje don su koma mahallinsu abin da ba za su gani ba su mutu wa minhum ومنهم من يملك في الصدقات hmm. فإن أوتوا منها ردوا وإن لم يقبلوا منها إذا هم يسخرون ومنهم daga cikin su mai yalmizuka akwai wanda yake aibata ka fi kasan sadaqati wajen rabon zakka ko sadaka bayan hudu min harabi in an ka su daga cikin sun ka samu rabo mai tsoka shikenan sai su yarda su dore cewa lalle musulunci yana da kyawu wa in lam yudau minha amma in ba a ba su ba daga wannan zakat izahum yasaduna sai ga suna ta hushi suna ta gunaguni suna magana gaya manzo Allah maganganu waɗanda ba su dace ba na'am wala wannan wala annahu rasuna atihum illa wa rasuluhu wa qalu hasuna illahu sayudina illahu min fadlihi wa walau annahum radu ma atahum Allah da su sun yarda da abinda Allah ya ba su wa rasuluhu Abinda manzo ya raba ya ba su ne daga na ganimomi wa nawa ya da makamancinta wa qalu sun kace hasbunallahu Allah ya ishe mu sayutina Allah da sannu Allah zai ba mu min fallihi daga malalate wa rasuluhu haka nan manzo zai ba mu gani ganimatin ukura daga wata ganima ta biyu wadda za a samu zai ba ma ya kafi na abin da zai ishe mu to la kana khairan lahum da ya zan alheri gare su sannan su ce inna ila lahi rajibuna mu masu kwadayi muke zuwa ga Allah annahu an yuguni na ya wadatar da mu wa jawabu law shi jawabin law shine la kana khairan lahum da ya zan alheri gare su to sai Allah madaukin sarki ya raba sadakar da kansa don ya kashe gunagunin munafukai ya raba da kai ne ya ce ga da za a yi inna masadaqatu إنما الصدقات والفقراء والمساكين والعاملين ce innama sadaqatu lalle su sadakoki su ne zakkoki zakawat zakka masrufatun abin rabawa ce lil fuqara zuwa ga talakawa alladina la yajiduna ma yaqaw mawqi'a min mawqi'a min kifayatin wato talakawa su ne waɗanda ba su samu abin da zai tsaya matsayin abin da zai ishe su su a talakawa suna da wani abu amma bai wadatar da su ba talakawa kenan ga suna zakka amma talakawa ne kamar mutumin da yake da mata hudu da ɗaya ashirin da biyar sannan ya yi buhu goma sha bakwai ko ya yi buhu ashirin na gero ko na masara kaga bai ishe shi to amma kuma zakka ta kama shi to wannan fakiri ne sai a diba ita hukumar musulunci zai ta diba ta ga buhu nawa ka isa ta ga shekara idan buhu talatin ka isa ta yi to bayan ya cire zakka sai ta cike mai abin da zai cika mai buhu talatin gami da abin da ya noma da abin da ya samu bayan ya cire zakka idan buhu arba'in ka isa ta a cika mai arba'in din na yadda zai samu abincin shekara in hamsin ka isa ta a cika mai hamsin din na abin da zai ishe shi na shekara wannan shi ake ce mafakiri wal masakin sannan da miskinai su kuma miskinai su ne waɗanda ba su da komi allazina la yajiduna ma yakazin su ba su samu duk abin da zai ishe su ba gaba ɗaya eh su ne masaki ba wai guragu da kutare da makahi su ne miskinai ba a'a waɗannan miskinan hausawa kenan amma miskinai ga shari'a shine katon da yana iya ɗaukar buhu amma ya wayi gari ga mata ga yaya baya da abin da zai karya to shi ake cewa miskini an gabatar da fakiri a kansa don fakiri ya yi shi mutunci domin duk wanda ya ɗauka buhu ashirin da biyar ya kawo gida ne ka gaba ka ba shida to amma kuma shi ya san baya da domin eh, bai iya zuwa bara wanda ya kawo buhu ashirin da biyar gida ne ba iya zuwa bara ya ce bai ci abinci ba domin an ga shi buhu a gida ne to yana da mutunci don haka an ka fara da shi a rufe mai asiri nan inda mutuncin nan nashi yake ganin gibi to a cike mai wannan gibi din sannan a komo ga wanda shi kwata-kwata dama an san bai da komai yana iya zuwa kowa ka ce wallahi babu abin da za a tuka shi an miskini to sannan shi an lamba ta biyu miskini sannan wal'amilina alaiha da masu aiki akan zakka duk wanda yake aiki ga zakka ai alaiha ai sadaka min jabin kamar mai tarawa wa qasimin da bai rabawa wa katibin da marubuci wa ashin da mai karba zakar ushura wato zakkan noma irin wanda ake karɓar mu ashara ta gare su to wayannan duka ana yi musu albashi cikin zakka a basu wal muwallafati qulubun sannan da waɗanda suke da rammi ga kahirci kahirrai masu rammi kaga akwai masu rammi imani to akwai masu rammin kahirci to nan masu raunin kayarki sai a lallashi zukatansu da zakka da ya da mu don su musulunta aw yasbuta islam aw yasbuta islam ko ko musuluncin su ya tabbata sun musulunta amma musuluncin suna rawa kamar irin waɗanda da kaza kuwa su ce to ga su an koro su da gidajen su an yi musu ne to za a ware wani abu na zakka ana iya gina musu gidajen kwana da ita kuma a tanaji abin da za a ba su abinci da ita kowane lokaci har su samu wadata to wayannan aw yuslima nuzara'un ko ko sun musulunta to sai a ɗauko zakka a basu cikin ɗan lokaci kaɗan su zama wadata don wasu ire-iren su yanzu ga wannan ya musulunta bana gashi ba ya hinda zakka shi kai ne to irin su kahire irin su waɗanda za su musulunta Allah ya san iyaka su to waɗannan ma za a basu aw yazubbu anil muslimina ko kuma kahirai ne masu rammi. amma suna cikin kafirai to ana iya ɗaukar zakka a basu don su kare musulmi ga wani eh, zambo ko don wani cin mutunci wanda kafirai suke niyyar su yi musu aka samu wannan duk wanne ne ake nufi ko duka ake nufi ko a to waɗannan su ne dai rabe-raben da ake ba zakka wal awwal wal akhir wancan na farko da wanga na karshe ga mazhabar imamu shafi'i yace la yu al-yawma a yau ba a basu zamani inda da yi ke rubutu amma a wajen imai wato inda shafi a wurin imam shafi radiyallahu anhu ta'ala an gane ko li izzil islam don musulunci ya riga yayi karfi da kalamin akira ne amma sabanin waɗannan da wanda ya musulunta ana so musulunci ne ya tabbata ko kuma wanda ake so a jawo shi ya musulunta to wayannan don ana ba su wa yudiyani alal asahi za a ba su bisa gazance mai inganci amma yudal kullu inda malikin a wurin imam maliki dukkan su ana ba su sannan wazifakin rikabi kuma ana ba da zakka ga fansoyoyin bauta wato abin nan kafiri wanda yake bawa kuma bawa na kafiri sai yan musulunta to in yan musulunta akwai kaso guda daga cikin takwas wanda ake warewa a aje don su da kafiri ya musulunta yana bauta ga kafiri sai a cire wannan zakka a je a sawo shi a yanta shi a ce dawo cikin musulmi ka ci gaba da addininka eh. shine al-mukatabi na waɗanda suka daura fansa wal garimi na sannan da ma'abuta bashi ahlud dayn in istadanu li ghairi ma'asiya in sun ci bashin nan ba don saba ma Allah ba ko ku sun ci bashin don ta saba ma Allah wa tabu amma sun tuba walaysa lahum wafa'un kun ba su da abin da za su biya wannan bashin ko kuma sun ci bashin nan li islahi zatil bayni don su gyara zumuntar da a tsakaninsu wa'annan ana ba su walau ganiya ko da mawadata ne wa bi sabilillahi sannan da masu zuwa wurin yaki na bil jihad sojojin musulunci man la fa ya'lamu wa'anda ba su da baitul mali wato gwamnati ba ta iya daukar nauyin su to ana iya ware musu wani abu na zakka a basu walau a gani a koda mawadata ne wannan sabili sannan matafi wanda ya hito da wani gari zaya wani gari ya hito da wata kasa zuwa wata kasa almunqadi fi safari wanda ya yanki ke ga tahiya ta ya hito da wata kasa za a yi wata kasa sai guzuri ne ya kare to ya hito zakka za a kasa takwas a aje kashi guda don irin waɗannan maimakon su je cikin masallaci na cewa wallahi guzuri na ya kare al'umma musulmi ku taimake ni to shi kenan da ya zo dama zai ta wannan ofis shi ya kai kara ta ya ce gashi inda ya hito ga abin da ya same shi to sai a cire wannan cikin wannan kaso a bashi abin da zai kai shi garin su wa'annan su ne rabon da Allah ya yi wa zakka bayan ya raba kuma ya faɗa mana shi ya raba ya ce faridatan min Allah wannan yankawa ne daga Allah Allah shi ya yanka ta haka wallahu alimu Allah masani ne bi khalqihi da talikansa hakimin gwani fi yi cikin ayyukansa wala yajuzu sarfu hali gairi haula'i to bai halatta a ɗauki zakka a kai wani wuri ba cikin waɗannan sun kala takwas an kamata ba ba ba kaiwa wala na usulun minhum ko ba a hana ma wani kaza daga cikin su idza wujida in eh, akwai shi wa kasimu hal imam alaihi shi sarkin musulmi shi zai kasa ta takwas ya ba ko wani kashi daga cikin su alal sawa'i daidai daidai wala hu tabdilu ba'da ahadithin sannan cikin fukara wa ana iya ba wani dubu goma a ba wani dubu talatin a ba wani dubu hamsin a ba wani dubu ɗari wani ma in ya kamata a bashi dubu rabin miliyan ana iya haka ala ba da akan sashi wa faratin lam ita ko wannan lam da an kasa da aka ce lil fuqara'i ya fa'idantar da wujubat sigraqi abradi wajibi ne duk daidaikun wanda a cikin fuqara'u a bashi lakin la yajibu sai dai wannan bai zama wajibi ala sahibul mali akan shi mai dukiya amma shi wanda ke rabon zakka don ga ka'ida yadda ake yi wa zakka in ka hitar ba kai ka rabawa ba in akwai daula ta musulunci akwai ofishin zakka in ka cire can za a kaiwa to su waɗannan masu rabon zakka dole ne su ba wani bangare daga cikin waɗannan bangarori a iza kusuma in an raba ne usuri don wannan gashi mai dukiya yana da wuya bal ya tafi da'u salasatin min kulli sunni in mai dukiya ne zai raba yana iya samun fakiri uku ya basu ya samu miskini uku ya basu ya samu wadancan uku ya basu uku uku su har zuwa karshe wala ya kafi dunaha amma bai iya ba biyu biyu biyu bai yi ba kama a bada sigatul jam'i kama yadda sigar da aka ce lil fuqara wal masaki. ba ya ce lil faqirai ne wal miskinai ne ba aka ce fuqara don mahi karancin jam'i uku wa bayyana ta sunna sannan sunna ta bayyana anna shartal mudaminha sharadin wanda ake ba zakka al islam ya zama musulmi wa Allah ya kuna hashimiyan kuma kai ya zama cikin bani hashim wala mutalabiyan kai kuma ya zama cikin bani mutalabi dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine kun ga da da da zakka da ganima ta baitul mali sannan da gado Allah shi ya raba da kai ne na'am ومنهم ومنهم ai allazina sunan nabiya akwai waɗanda suke cutar da annabi bi aibihi ko su rinka aibata tashi, wa bi naqali hadisi ko su rinka daukan magana ce suna kai makafirai wa yaquluna suna cewa izanuhu idan an ka hane su an zalika daga wannan la Allah ya bugu don kada labarin haka ta kai ga annabi huwa uzun sai su ce ai shi kunne ne mai yawan saurari yasma'u kullu qilin yana jin kowace magana Waya kabalu kuma ya an wada mai yana karba fa za halamna lahu anna lam naqul saddaqana idan mun karanci mun karanci mai ce abin mu haƙi ba sai ya gaskanta mu ɗabi'a ta kenan wani Allah ya ce ka ce huwa umnu khairi shi annabi kunne ne na alheri wato mustami'u khairin mai sauraren alheri ne lakum gare ku la mustami'u sharri amma ba mai sauraren sharri ba yominu billahi wa yominu lil mu'minina ya yi imani da Allah kuma yana gaskanta mu'minnai in sun gaya mai magana amma banda munafikai wato laligari ba zai gaskanta wani su ba wa rahmatun kuma shi annabi rahama ne lillazina amanu ga waɗanda sun kai imani minkun daga cikin ku banda waɗanda ba su da imani wallazina yuzuna rasulullahi lalle waɗanda ka cutar da manzon Allah lahum azaban alim suna da azaba wadda take mai radadi wato munafukai in sun zo suna baza maganganun banza a ce kuma bari sai su ce ai shi duk abin da ka gaya mai zai saurara kuma zai yarda saboda haka in ma an zo an haɗa mai to za mu mu ce wallahi ba mu ce ba kuma sai ya yarda shi gaskanta mu Allah ya ce to wannan kalma tana da haɗari ga yin annabi kunne ne mai saurare alheri ba sharri ba kuma ya yi imani da Allah kuma muminai shi ke gaskantawa banda wasu su amma kuma shi rahama ne ga waɗanda sun kai imani amma wanda suka cuci man Allah sun ka cuci manzon Allah to wayannan suna da babban azaba mai radadi saboda haka kai tonku na'am yalihuna billahi lakum يعرفون بالله لكل يرزقكم نعم والله halifuna billahi lakum suna rantsewa da Allah gare ku wato suna rantse muku da Allah ayyuhal mu'minu ya ku mu'minnai shi ballaga kun ga abin da ya sau muku anhu da gare su min azar rasuli na cutar da manzon Allah su ce annahu ma atau su lalle ba su aikata wannan abin da aka ba da labari sun ce ba in magana ta kai ga annabi sai su to su rantse da Allah ba su ce ba liyar dokon wai don su yarda da ku su lallashe ku hankalin ku ya kwanta ku yarda da su to ku je ku yarda da su din amma ga yadda ka'ida take wallahu wa rasuluhu da Allah da manzon Allah a hakku an yardu su suka yi cancanta a nemi yardar su in kanu da in su munafikai zama masu imani da gaske to su komo su nemi yarda Allah da yarda manzon Allah ah, wannan wata wahidu da miri da aka ce an ba ce an yarduhu ma ba sai aka ce an yarduhu an ka bar da miri ya zanguda litta za talazumar da domin da yarda Allah da yarda annabi tare suke kowa yarda da Allah ya yarda da annabi duk wanda yarda da annabi ya yarda da Allah duk wanda Allah ya yarda da shi annabi ya yarda da shi duk wanda annabi ya yarda da shi Allah ya yarda da shi don haka ce an yi ruhu ba ce an yi ruhu ma ba na'am ya ya'lamu lam Alamu, yanzu su munafukai ba su sani ba annahu yadda sha'ani yake mayu Hali da duk wanda ya saba ma Allah wa rasulahu ya saba ma manzon Allah fa inna lahu nar jahannama lalle yana da sakamakon wuta jahannama khalidan fiha kuma yana madawamin zama cikin wutar jahannama dalika al-khizyul wannan shine abin kunya mai girma akai mutum cikin wuta bayan yayi sallah na'am

ko akan wato sura ta sauka ga mu'minai tunabbi'un ta ba mu'minai labari da ma bi da abinda a cikin zukatan munafikai minan nifaqi na munafunci wa huma azalika amma kuma tare da haka duk su yazabuna suna ibiri da annabi duk da suna jin tsoro haka ta faru qul Allah yace ka ce ma ka ce musu ya rasulullah istajib ku je ku ta izgili wannan amru tadidin umarni ne na tsoratarwa ku je ku yi inna allaha mukhrijum ma tahzaruna lalle Allah zai bayyana da abin nan da kuke tsoro yana kuna jin tsoron ikhraja wajen da shi min nifaqi kun namuna huncin saboda haka wani lokaci lokacin da suratul qital ta sauka ko suratul muhammad akwai wani wato abin nan da aka yi da al'amari yayi zahi annabi cikin majalisa guda ya tadda mutum wajen 36 yace kai wani tashi in ya miƙe zai ce Allah ya faɗa min munafiki kake kai ma wani tashi sai da ya tadda mutum talatin da shidda kun ga Allah ya bayyana da abin da suke tsoro duk wayannan abubuwa da suka yi Allah ya ce ku tai ku yi sai Allah ya hitar da abin da kuke jin tsoro to sai gashi ko an hitar a ranar na'am wa la la yaqul suna wallahi in ka tambaye su an istihza'in duka wal qur'an game da izgilin da suke yi ma kuma suke yin izgili da alqur'ani me yasa kuke yi wa hum sa'iruna ma'aka ila tabu su lokacin da suke tahiya tare da kai zuwa yakin tabuka la yaqulun wallahi za su ce mu'tazirina suna masu kawo uzurin su inna ma kunna naqudu wa nal'ab ai mun zan muna kutsawa ne cikin wayannan maganganun muna wasa bil hadisi a cikin wannan hira da na kada ɗari ga don mu rage tsawon hanya da shi walam na kasu zalika ba mu yi nihin wannan don mu cutar da annabi ba kullum Allah ya ce ka ce musu abillahi wa ayatihi wa rasulihi shin da Allah da ayoyin Allah da manzon Allah kun haji unu kun kazan kuna wa injili wato da Allah da ayoyin Allah da manzon Allah shine abin injili gare ku wato akwai lokacin da suna tahiya sun ka hirgita abin nan raƙuwar manzon Allah ta yi kamar za ta fada cikin magariya da shi shi ya ka ce musu wannan abin da kuke zai ce a ai abin da muna yi ne kawai don na nishaɗi saboda mu ji ƙarfin tahiya Allah ya ce to wannan izgili ne yanzu da Allah da ayoyin Allah da manzon Allah su za kuwa izgili to ku yi la ta da la ta yau kada ka fadun ba da imanikum ta taziru kan ma ku kawo wani uzuri ko kun kawo Allah ba zai karba ba kada kafartun ba da imanikun don kun kahirta bayan imanin ai zahara kubrukum ba da izhari ba da imani kahircin ku ya bayyana bayan kun bayyana imani a da in yi ufa an da'ibatin in an yi rangwame ga wasu jama'a minkun daga cikin ku da ikhlasi ya saboda ikhlasin su wata wata da tubar su kama khashiyyin ne himiyar kama mai khashiyyu dan himyari tu'azzab da'ibatun to za a azabtar da wasu jama'a daga cikin ku bi annahu kanu mujrimina domin su sun zama mutane ne masu mugun laifi musirrina ala nifaqi masu nacewa akan munawunci wal istiza da izgidi al munafiquna munafukai maza wal munafiqatu da munafukai mata ba'du min ba'd sashen su sun yi kama da sashi kaga nan ba a ce auliya ba'din ba domin kansu ba haɗe yake ba duk da yake sun haɗu wajen cutar da manzon Allah amma zuciyarsu ba manufarta guda ba ai mutashabihuna fi dini sun yi kama ga addini ka afadi shay'il wahidi kama barin goro da barin goro sun yi kama kamar sashen abu da sashi kamar ɓarin goro da ɓarin goro kaga in ka ɓare goro ka aje ko wani sai ga ya kama da dan uwa ne to haka suke to aikin su ya muruna bil munkari suna umurni da mugun abu al wal ma'asi shine kahirci da sabon Allah kullum shi suke bada umarnin ayi wayan hauna anil ma'ruf sannan suna hani daga yin alheri shine al-iman wa ta'a suna hana imani suna hana biyayya ga Allah da annabi wa ya ƙabi duna aidiyan kuma suna jinƙe hannuwansu daga bayan ciyarwa da ɗa'aci gaban Allah ga tsananin ruwa muna rowa munafiki nasullah sun manci Allah tara ku da'ata sun bar wajen Allah fa nasiyahu sai Allah ya basu ai tara kawai min ludu shi ma ya batta ya musu innal munafiqina lalle munafiqai humul fasiquna su afasiqai da aka yi na'am wa ala al-munafiqina wal munafiqina munafiqina Allah ya wa munafikai maza alkawali wal munafiqati da munafikai mata wal kuffara da sauran kafirai duka Allah ya yi musu alkawalin nara jahannama wuta jahannama ita Allah ya alkawalin zai sa su khalidina biha kuma suna madawwaman zama a cikinta wannan wuta ta ishe su wato mazaunin su ta ishe su sakamako wala nahum Allah kuma Allah ya la'ance su abadahum an rahmatihi Allah ya nisanta su daga rahamarsa walahum azabun muƙim suna da azaba wadda take a da'im na. ashadda minkum quwwa sun zama mai tsananin ƙarfi daga gare ku sun yi ku ƙarfi wa aktsara amwalan kuma sun yi ku yawan dukiya wa auladan sun yi ku yawan yaya fastamta'u bi khalaqin sun ka ji daɗi da ɗan rabon su wanda Allah ya ba su min duniya na duniya fastamta'atu kuma ku ji daɗi ayyuhal munafiquna ya ku munafiqai bi khalaqikum da na ku rahu na duniya kamar samta allazina min qablikum kamar waɗanda suke gabanin ku yadda sun ka ji daɗi da khalaqihim da rabon su wa kuntum kun kutsa fil batili wa dalibin nabi ga aikin banza da soke-soke ga manzon Allah kallazi khadu kamar irin kutsa wadda sun kai su ma ga irin wancan miyagun ayyuka ula'ika habidat amalun wayannan ayyukan su ta ɓaci bid duniya wal a duniya da lahira ba a kidan yawa da ayyukan da sun kai aikata wa ula'ika wayannan humul khasiruna sune waɗanda sun kai hasara ta duniya sun kai hasarar lahira Allah ya kiyaye mu daga ɗabi'a ta munafunci alam ya ce alam ya ce na ba'ul ladina min qawlihim qawl ladina min qablihim shin labarin waɗanda suke gabanin su bai zo musu ba su ji labarin al'ummomin da sun haƙaryata annabawa Allah ya halakar da su ba qawmi nuhin mutane annabi nuhu adin da adawa mutanen annabi hudu wa samud da samudawa mutanen annabi salihu wa qawmi ibrahim da mutanen ibrahim wa ashab madiyan da kuma mutanen madiyana mutanen annabi shu'aibu wal mu'tafika da kuma waɗanda anka ka kife garuruwansu su ne kura ƙaunar alkarim mutanen annabi ludu ai ala mutanen su labarin su bai zo musu ba dukkan su a tarhum rusulun bil bayyinat manzannin su sun zo musu da hujjoji bayyanannu ba kazzabuhum su a karyata su ba uli ko an ka harakar da su to maka zalika antu haka nan kuma in lam tu'minu eh, tuhlaku wato in ba ku imani ba za a halakar da ku wa ma kana Allahu liyazliman wa'ancan da Allah ya halakar Allah bai zan ya zalunce su ba bi an yu'azzibahum da ghairi zambi yazan ya musu azaba ba tare da sun yi laifi ba a'a sai da sun kai laifi Allah ya azabtar da su don haka walakin kanu anfusahum yazlimun sai dai sun zan su ne sun ka zalunci kansu birtika da zambi saboda aikata laifi wanda ya cancantar da su samu wannan azaba wal mu'minuna wal mu'minuna wal mu'minatu Muminai maza wal mu'minati da Muminai mata badu auliya uba su kam sashen su magoya baya ne ko masoya ne ko mataimaka ne ga sashi ya muruna bil ma'ruf suna umarni da aikin alheri wayan hauna anil munkar suna hani daga dukkan abin da baya da kyawu wanda shari'a ta ki wa yuqimuna salata kuma suna tsayar da sallah wa yutuna zakata suna ba da zakka wa yuti'una Allah wa rasulahu yan suna yi wa Allah da'a suna bin Allah da manzon Allah sai Allah ya tattara su gaba ɗaya yace ulaika sayarhamuhumullah wa'annan da sannan Allah zai sa su cikin rahamarsa inna Allah azizun Allah mabuwayi ne la yujizuhu shay'un ba abin da ka buwaya Allah an injazi wa'adihi wa wa'idi daga barin zartar da alƙawalinsa da kyacensa hakimin gwani la ya da an? wanda baya aza komai illa fi mahalli sai a mahallin sa wanda ya dace a aza shi haka Allah yake kaga nan muminai an abin da waɗancan an ka ce al-munafiquna wal munafiqatu sai aka ce ba'dun min ba'd nan ko wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd wayancan babu awliya sai aka ce ba'dhum min ba'd kamar su guda halin su guda mugun halin su guda amma waɗannan sai aka nuna da mazan da matan kowa na taimaka ma wani wajen aiki a alheri to kaji sifar mu'minai eh وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين wa ومساكن wa في Waɗanne wani munas baki haɗu a Allah ya wa mumminai Maza da mumminai mata alkawalin aljanna. Waɗancan wa'azalahu n munafikina walmunafikaci wani kubara na da janama. Ba su kuwaye nan wa'azalahu n muminina jannatin. Allah ya wa mumminai Maza da mumminai mata alkawalin aljanna. tajri min tahtiha al-anhar wanda koramu suke gudana a karkashin wannan aljanna khalidina fiha suna madawwaman zama cikin ta har abada wa masakin tayyiba sannan da gidajen zama masu dadi masu kyawu fi jannati adn ba wajen aljanna ba cikin aljanna ta zama eh ikama wa ridwanu min sannan yarda Allah wanda take gare su akbar ta hi girma daga waɗancan gonaki da waɗannan gidaje da aka ba su eh duk yarda Allah ta hi su zalika huwa al-fawz wannan shine rabo wanda yake mai girma babu wani rabo sama da shi Allah ya sa muna ciki ya ayyuhan nabi ya ayyuhan nabi wa ayyuhan annabi ya kai wannan annabi jahidil kuffara ka yaƙi kafirai da saifi da takobi wal munafiqina ka yaƙi munafiqai bil lisani wal hujjati da harshen ka da hujjoji waglul alaihim ka matsa musu bil inkihari da tsawata su wal maqati da nuna musu kiyayya wa ma'awahum jahannama Allah yace ko ne inda sun in sun zo inda nake ba daɗi za su je ko musu jahannama wa bisal masir da wannan makoma al marji'u hiya makoman da za su koma da har yau dai wato wannan aya ta ƙara tunatar da mu abin da yake gudana yau saboda haka ya ku ne ku matsa mu amerika da addu'a kamar yadda na faɗa farkon mu yau albishir ya zo ma al'umma musulmi tun lokacin da an ka yakin gabas ta tsakiya amerika da ingila sun ka keɓe wani bangare cikin ƙasar iraki sun ka ce haramun ne jirgin yaƙi na ƙasar iraki ko jirgin fasinja ko na kaya haramun ne ya bi ta wannan sararin samaniya ba wa ƙasa ingila ba ƙasa amerika ba a nan cikin ƙasa iraki a zo gidanka a kawo ma dokar banza wadda ba ta amfaninka ba ta taimakonka to yanzu wannan tonon siliri da sun kai na kawo masaddam hari na ba gaira ba dalili wanda ya saba ma yancin dan adam ya saba ma majalisar ɗinkin shedannun duniya ya saba ma rayuwar mutum a duniya gaba ɗaya to da suka yi wannan sai saddam hussein ya ture ture wanda yayi na warko ya ce to wannan wurin da an ka ce wato jiragen amerika da ingila ɗaya ka shawagi ya ce a je a girke makami duk jirgin da ya girta nan ko nawa ne ne a halbai ko kilinta a ciki a shi sannan na biyu ce bai yarda ba magana cewa wai majalisar ɗinkin duniya ta koma binciken makamai a ƙasa ta bai yarda ba babu wani mutumin banzar da zai sake shiga ƙasa ta domin ya gane majalisar ɗinkin duniya 'yan leƙen asiri ne wato ashe duk wannan bincike bincike da suke ta suna bincike a lalata makamai ashe suna son su ga inda ya aje makamai da kuma wuraren da adda muhimmanci da su shirya su kawo mai hari su karya shi don haka cikin kwana hudu da aka yi abinda amerika da ingila suna kai hari sun kai hari ga wuri ɗaya ɗaya har da ashirin ku yi tunani kasa mai yawan mutane eh, miliyan ashirin an ka ce an kai mata hari ga wurare muhimmai ɗari da ashirin ni an ka bari ko Najeriya an ka kai ma ga abin nan barikin soja barikin soja barikin soja 120 an karya mu da adda mutane wajen miliyan 150 balle kasar da adda mutane duka duka miliyan 20 to alhamdulillah alƙawalin da Saddam ya ɗauka ya cika don haka shekaran jiya da jiya da yau jiragen amerika da ingila sun ce sai sun yi rawa sai sun taka rawar gani to sun taka sun gani mu ma mun gani saddam hussein ya sa an harbi jiragen ingila sun haɗu to bayan sun yi wannan kuma sai in ita ko ministan tsaro na saudiya sai ya yi kira ya ce yana jan kunnen amerika ta sani ba jiya ba yau ba abinda suka yi wancan lokaci na tsayawa daga nan ƙasarsu suna kai masaddan haji suka ce to yanzu ba su ɗauka wannan rini don haka yau ɗinnan amerika ta ba da labari cewa za ta fara kwashe sojojinta da ke cikin ƙasashen larabawa zuwa gida gobe ne ƙarshen mako ko zuwa asabar da lahadi ko wa an ce za a fara kwasa su daga cikinsu za a kwashi miyagun jiragen nan waɗanda za su zo sauka cikin teku su zama airport daga nan jirgi zai iya tashi ya je ya bambin din wata kasa ya dawo nan ya sauka ya sha mai ya gyare gyare kuma ya sake komawa to daga ciki a kowane kowane jirgi yana ɗaukar jirgi 27 na yaki jama'a mu ce alhamdulillah dama babban abin da ya ja mana walakanci shine yin shiru din saudiya ga abin da ake wa al'ummar musulmi a duniya ƙarya ne wata ƙasa ta ɗaga murya in Saudiya ta ɗaga murya don na tabbata in Saudiya ta ce hayya alal jihadi gobe ba za mu yi karatu nan ba gobe gari da dukkan samari za mu shiga jirgi zuwa Saudiya mu je mu shiga mu shiga sojan musulunci don mu mutu mu samu aljanna mi muka da wannan duniya kazama eh ni muka yi nan ni aka yi da rai ga mutuwa saboda haka a ƙara addu'a a matsa da addu'a kuma akwai wani shiri wanda an kai bbc na maganar abubuwan da suka faru ƙarshen shekarar bana daga cikin abin da sun kai ishara cewa wannan ƙarshen shekara ta bana ya zama shine alama ta farko na taɓarɓarewa amerika kuma ni an mawari daga cikin abin da umar kaba'isin ɗin lalacewa da karewa na siyasa amerika shine kai masaddam hari wannan a jamus aka yi shirin ba wai a najeriya ko a wata kasa don a ce masoyansu a makiyansu to masoyan ne suka faɗa a yau aka yi wannan shiri don haka ina kira ga al'ummar musulmi duk wanda ya sha ruwa ko namiji ko mace alal akalla ya karanta fatiha kafa ɗaya kafa ɗaya ubangiji Allah shi gwada mana ƙarshen wannan danniya ta Amerika Allah shi karya wannan daula ta Amerika mai takama da ƙarfi ya fashi da makami ya ta'adda ubangiji Allah ya gwada mana ƙarshen ta kuma Allah ya haɗa kan musulmi Allah ya karfafa musulmi Allah ya dawo mana da martabar mu wadda wadda mun ka sake ta kuce mana Allah ka dawo mana da ita to mu ci gaba halifuna بالله ما قالوا ولم su ya na billa suna rantsuwa da Allah su munafukai an koma kan maganar su ma kalu su ce basu faɗi labarin nan da zo ya zo ga annabi na bakakin maganganu su ce ba su faɗa ba ma kalu ma balagaka anhu min asab abinda sun ka faɗa na zagi wanda labari ne ya zo gare ka to ba su faɗa ba ba su ne suka faɗa ba Allah ya ce wala kar kalu kalimatul kufri haqiqa sun faɗi wannan magana ta kahinci ya tabbata Allah ya ce mun san sun faɗa wa ba da islami kuma sun kahirta bayan musuluncinsu ai azharul kufra sun bayyana kahirci ba da izharul islami bayan sun bayyana musulunci wannan ya nuna da yin bakan magana da shammata da izgili ga manzon Allah duka kahirci wa hammu bi ma lam yanalu sun yi niyyar abinda ba su samu sa'a zartawa ba min al-fatih bin nabi na su kashe annabi lailatul aqaba da aqaba inda audi min tabuka lokacin da annabi ya dawo daga tabuka wa hum bid'ata ashar su goma sha wani abu ne rajulan fada raba amaru ne yasir sai amaru dan yasir ya bugi wujuhar rawahid fuskokin raqum mansulan ba ga shauhu yayin da sun ka taso ma annabi suka ruhi annabi farudu sai aka mai da su suka koma wa ma naqamu minhu wato ba su yi inkari ga manzon Allah ba da komi illa an aganahum Allah wa rasuluhu sai don Allah ya wadata su da manzonsa sun wadata sun fali daga malalansa bilga naimi da ganimomi ba da shiddati hajatin bayan tsananin bukatar su da talauci Alma'ana, ma'ana abinda an ma'ana lam yanalhum minhu wato babu abin da ya same su daga annabi illa haza sai wannan walaisa mimma yunqam kuma wannan bai zama dalilin da zai sa ka kawa mutum a reni ba wanda ya baka kyauta ya wadatar da kai kana talaka wannan ya kamata ka zo ka cutar da shi bai zama hujja ba fa in ya tubo in sun tuba anan nifaqi daga barin munawincin su wa yuminu bika suka imani da kai yaku khairan lahu zai zama shi a alheri gare su wa in yatawallau in suka juya baya ga barin yin imani yu'azimuhum Allah azaban alima Allah zai azabtar da su azaba mai raɗaɗi bin duniya wal akhirah duniya da kashe su lahira da sa su wuta wa ma lahum bil wali ba su da wani mataimaki ko masoyi cikin ƙasa ya fazo min wanda zai tsare su daga azaba Allah wala nasiri ba su da wani mai taimako yamna um wanda zai kange su daga azaba Allah wa minhum wa man la wa minhum daga cikin su man ahada Allah ko wanda yawa Allah alƙawali yace la in atana min falli lalle Allah ya bamu balala daga dukiya wato ya bamu dukiya daga falala tai la nasaddaqa lalle za mu ta yin sadaka ba iyaka wala nakunanna min salihin kuma wallahi za mu zan cikin mutanen kirki za mu yi abin kwarai wa sa'alaba tun khadim shine sa'alab dan hadim sa'alan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam an yad'u lahu shine ya roki annabi ya mai addu'a ay yarzuqahu Allah Allah ya azurta shi malan dukiya wa yu'addi minhu ma kana min kulli zai haƙƙin haƙa zai ba kowane mai haƙƙi haƙƙi ne daga wannan dukiya fada sai annabi ya mai addu'a fa wasa alaihi Allah ya yalwata mishi fanka da an juma'a sai ya daina zuwa sallar juma'a wal jama'a ya daina zuwa jami'i wa mana zakata da annabi ya tura a karɓar zakka ya ce don haka ne eh sai ki ba da zakka kama kala ta'ala kamar da Allah ya ce falamma falamma adehum min wadari wa kirubi wa tawallaw wa hum muridun falamma atahum Allah min falle yayin da Allah ya basu daga falala ce ba sai suka yi ruwa da dukiyar sun ka ki taimakon addini sun ka ki ba da zakka wa tawallau an da'ati Allah sun ka juya baya daga bayin yi wa Allah da'a wa hum muridun suna masu bijirewa daga abin aikin alheri ba ka ba mu nifaka ba ka ba mu nifaka bi qulubihim ila yawmi yarqawnahu bima qalahu Allah ma wa'aduhu wa bima kanu yakzibun ba ka ba sai Allah ya maidan musu nifakan munafanci fasayyar aqibatahum nifaqan Allah ya da karshen al'amarin su ya zama munawunci sabitan bi qulubi wanda ya tabbata cikin zukatansu ila ya alqawna kuma za su zama kai har ranar da za su gamu da Allah ko yawmul qiyamati shine ranar kiyama aka akala billahi ma adu dan wa Allah ya saba ma Allah da sun kai da alƙawarin da sun kai ma Allah sun ce in an ba su dukiya za su yi sadaka dan ka ba sun kaki wa ma kanu yakribu da kuma ƙarya da sun ka zo suna yi suna cewa za su bayar Maja ja'a ba'da zalika sai zo bayan haka ilan nabi wurin annabi ya tobi zakati da zakkarsa fa sai annabi ya ce inna allaha mana'ani ana aqbala minka Allah ya hana ni in karbi zakarka fa ja'ala ya shiga ya sutura ba yana ta watsa kasa ala ra'asi bisa kai ne sun ma ja'a biha ila abi bakarin har annabi ya bai karba ba sannan ya to abubakar ya ba sun umar sannan ya to taurin umar bai karba ba ثم ka عثمان bai يقولون عثمان فلم يقبلها بكربابا وما في زماني يا zamanin زماني عثمان kai زماني علي با kun ga abu bai yi amfani ba eh dukiya ba ta yi amfani ba don haka in Allah ya sa kana talaka kaga ka samu kuɗi to jarraba ce kai kokari ka ci jarrabawa alam ya alamu alam ya alamu annal alam ya alamu shin su munafukai ba su sani ba anna laha ya alamu sirran Allah ya san asirin su ai ma asaru abinda sun ka boye bi an musun cikin rayukan su wa kuma Allah ya san gana wasu ma tanajau bihi abinda suke ganawa da shi bai na tsakanin su wa anna alamul ghaib kuma ba san Allah shine masanin gaibi ba ma ga ba anil iyad abinda ya muku da gani ido ba san to Allah ya san wannan ba walan ma na zala ayatu sadaqati yayin da ayar zakka ayar sadaka ta sabka ja rajulun fa tasaddaqa bi shay'in kaseer sai wani mutum ya taho da kuɗi masu yawa yayi sadaka fa qala al munafiquna mura'in munafikai sun ka ce riye ce ya taho ne da kuɗi don a ce ba wanda yayi kamar shi waja rajulun fa tasaddaqa bi sa'in wani shi ko ya taho da dan zakka guda yayi sadaka faƙalu suka ce inna laha gani wa an ta haza kai duk kowa na kawo abin kirki sai zakka dai ni Allah kai da dan zakkan ka guda to fa zalla sai aya ta sauka ba wanda sun ka bari in kai da yawa su ce da kai in ka ba da kadan su ce kaga kaga lalatacce kai duk ba ga abin da zaka ba Allah sai dan kwano guda dan sha ta sha kade sha kade kade yake ko eh dan sha kade kade <laughs> eh to wato Allah ya ce liyan fiqi su sa'atin min sa'ate wa man qadira alaihi bal falyanfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha sayaj'al Allahu ba'da usri yusra eh dan haka Allah mai mai wadata ya ciyar daga wadatarsa wanda arzikinsa yake kadan ya ciyar gwargwadon abin da Allah ya bashi domin Allah baya kallama mare sai abin da Allah ya bata kuma da sunan Allah zai kawo sauki bayan tsanani eh to amma su munafukai ba su yarda da haka ba eh sun ba bayawa suka yi ba sun zauna gehe sun kura ido suna jiran su ga abin da za ka yi su haɗi da ba daidai ka yi ba in ka bada da yawa a ce riya ce in ka bada kaɗan a ce ya yi kaɗan eh kamar waƙan nan ta dan maraye in an yi ruwa a ce an yi ruwa in an yi sanyi a ce an yi sanyi eh dan adam mai wuya gane hadi to muna ya haka nan to mu ci gaba sai Allah ya ce allazina allazina yarzu allazina yalmizuna almutawwi'ina lalle waɗannan da ke aibata masu yin tadawwi wato masu sadaka wadda ba ta dole ba almutanabbidina masu nafila sadaka min almu'minina na mu'minai fi sadaqati wajen sadaka wallazina la yajiduna illa judawn da waɗanda ba samu ba sai gwargwadon iyakar kokarin su ai dakata fa ya tuna su zo da gwargwadon ikon su fa yaskaruna minhum suna izgili da su sakhira Allah wa Allah zai mai da musu da wannan izgili da suka yi jazahum ala sukriyatihim Allah zai musu ko akan izgilin su walahum azabun alim suna da azaba wadda take mai radadi استغفر ya kai bango Allah ya ce istaghfir lahum kai musu istighfari ya kai rasulullahi ya kai muhammad aw la tastaghfir lahum ko ma ka kai musu istighfari duk ɗaya ne takhayyur lahu kamar an ba annabi zabi fil istighfari wa tarki ko shi istighfari ko shi bari duk an ba shi zabi قال صلى الله عليه وسلم النبي ياتي اني خيرت ni an bani zabi fakatar sai ni zabi in yi istighfar ya ni al-istighfara rawar bukhari buhari ya rawaito shi annabi ya ce inda na san in ni kara kan saba'in allah zai gafarta musu da zittu da na kara la'annahu bil na ra'ubur rahim Allah ya ce to in tastaghfir lahu, in ma za ka musu istighfari 70 marratan hasu 70 kalai ya gafara lahu lahum Allah ba zai gafarta musu ba eh ba zai gafarta musu ba ilal muradu bi sab'in al mubalaga an ce abinda ake nufi da wannan sab'in wato ko da an kai matuka an kai haccan fi kasaratul istighfari wajen yawaita istighfari wa fil bukhari ya zo cikin buhari akwai hadisin da annabi ya ce lau a alamu anni lau zittu ala sab'ina gufira da zittu alaiha ni da na sai in ni kara akan saba'in za a yi musu gafara da na kara akan saba'in wakilar muradu al'adar maksus ko ko abin nuhi wannan adadin kebantacce saba'in li hadisi hi aidan saboda hadisin sa da ya ce wasa azidu ala saba'in lallai zan ƙara akan saba'in fa da huwa hasmal magfira sai Allah ya bayyana mai yanke magana gafara ma su babu da ayatu sawa da ayan nan ta sawa'un alaihim istagfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allahu lahum eh aka bayyana mai ko kai ko kai zai ba za a yi ba saboda haka ka hakura zalika dalilin da yasa ko da annabi ya yi musu istighfari 70 ba a karba bi annahum kafaru billahi wa rasuli domin sun kahirta da Allah sun kahirta da manzon Allah wallahu la yahdi alqawm alfasiqina Allah baya shiryar da mutane waɗanda suke fasikai Allah baya gafarta bai shiryar da fasikai Na, bari al-muqallahuna بأرض مقالهم بلا قرار لله وخلقوا أن يجادلوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا بالنعم قل نار جهنم أشد وحرا لو كانوا يلقون نعم Eh, Allah maɗaukin sarki ya ce bari hal na masu jinkiri da zaman baya wato suna murna wato suna farin ciki bi makadin da zaman su da sun kai ba su bi manzon Allah wurin yaki ba ai bi kuɗin zaman su khilafa rasulillah bayan manzon Allah ya tafi sun kai zaman su wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim sun kai kyamar su yaki da dukiyoyinsu da rayukansu bisa biyu da lahi wajen daukar kalmar Allah wa qalu suka ce ba qala ba'dhum li ba'd sashi sun ka ce masashi la tanziru kar ku ta yanzu cikin wannan zamani ai la takhruju ila al-jihadi fil harri cikin wannan tsananin zahi na bazara Allah ya ce musu kul Ka ce ma an ka ga ma annabi Ka ce naru jahannama ashaddu harra wutar jahannama ita ta hi tsananin zahi min ta tabuka daga wannan wato ranar bazara ta ta tabuka sun yi an yi takuwa su kiyaye ta da kasarci takhalluf da yawan jinkirin da suke na bin yaki ya kanu na inda sun zo suna fahimta alamu na zalika da sun san wannan ma takhallafu da yi jinkirin da annabi ba eh lokacin da za a tayi kun san yakin tabuka an tayi shi cikin zafin bazara kuma ana yunwa lokacin kuma gab da lokacin da inuwa ta fara daɗi an fara kaiwa ga kakaɗiyan da dino sun shine babban abincin larabawa lokacin saboda haka duk munafiki sai ya ja barko ne ya ce wurin manzo Allah ce to wallahi dai ni ina da uzuri kaza kaza sai da aka zama wajen mutum 80 da wani abu kowa ya zo ya rantse rantsuwa ƙarya annabi ya ce to shikenan ka je kai zaman ka eh ga mu ci gaba فليضحكوا قليلا وليبقوا كثيرا جزاء بما كانوا ya da can ba sun ce sun yi farin ciki saboda sun yi zaman su bisu bi annabi ba suna dariya to Allah ya ce bal yana ku su yi dariya kalilan ya kaɗan fi duniya nan duniya wani yanku za su yi kuka kasiran mai yawa fil akhirati a lahira jaza'an bima kanu yaksibun sakamakon abin da sun kaza suna aikatawa khabarun wato labari ne an halin daga halin su bi sigatil amr da siga ta umarni. na'am bai in raja'aka Allah ila minhum ka Allah in Allah ya dawo da kai daga tabuka ila da'ibatin minhu zuwa ga wasu jama'a daga cikin su munafikai min man takallama wadan sun kai jinkiri bil madinati a madina min al munafiqi daga cikin munafikai fastazanu ka suka nemi izinin ka lil khuruj ga hitama aka tare da kai ila gabatin ukhra zuwa ga wani yaki in za a tafi fa kullum ce musu lan takaruju mai abada ba za ku sake hita zuwa wurin yaki ba tare da ni har abada walan tuqatilu ma iya aduwan ko ba za ku yaki wani makiyi tare da ni ba innakum raditun domin ku kun yarda bil qudi da ku zaman ku awwal marra farkon marra na zuwa yakin tabuka faqudu ku ci gaba da zama gida ma al khalifina tare da masu jinkiri ayal mutakhallifina masu jinkiri an gazu da zuwa yaki minan sai ku zauna tare da mata wasu biyan da yara wa garin da wasu su wala ma sallan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam alami ubay yayin da annabi ya je wa dan ubay sallah nazala aya ta sauka shi abdullahi ibn ubay shine mutumin nan da yace la in raja'ana ila almadinati la yukhrijanna la'azzu min halazal Allah yace walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakin al-munafiqina la yafqahuna yace wallahi in ma koma madina duk wanda adda karihi mai gida ya kori bakon da a gida ne kaskantacce Allah ya ce to ka sani dan ubayu izza ga Allah take izza ga manzo Allah take izza ga mu'minai take amma ku hukai ba ku sani ba to lokacin da aka zo za a shiga wannan labari ya bazu tun wurin tun wurin tahiya da wani sahabi ya ji sai ta yi wani annabi an ka zo an ka tambaye shi sai ya rance ya ce shi bai ce ba wannan magana ya ce bai ce ba ya dangana kwara rantsuwa shi bai ce ba shi kenan sai sahabin nan da ya faɗa ma annabi magana sai aka ce daɗawa ne ya yi ƙarya ya zauna ya dangana bakin ciki sai ga aya ta sauka gaba ɗaya suratul mulafiqin ta zo ta yi bayani dalla dalla cewa lallai ya faɗi haka ɗanai abdullahi abdullahi bin abdullahi bin ubay yana da ɗa mutumin kirki ya taho wurin manzon Allah bayan kalmomin nan nahi sun bayyana ya ce ya rasulullahi idan kana bukata a kashe shi a faɗa mini kakkasa kowa in dai kana bukata a kashe abdullahi ne ubai to ka gaya mini domin in kashe ke ma shi da kaina don kada wani ya kashe shi in ji ciwo dan uwana musulmi ya kashe munafiki ka ban dama in kashe abina da kaina don kan in zargi wani to wannan shine wanda ya ta cutar da musulmi ya ta cutar da annabi to ranar da Allah ya mai cikawa sai dan nan nashi wanda ya tsaya ma annabi matsayar garkuwa sai toce ya rasulullah ina da wasu bukatu guda uku ba zan gaya ma ba sai ka yi min alkawarin za ka yi min su sai na umar ya ce ba za a yi maka alkawarin ba sai ka faɗi annabi ya ce da ka ta umar na yi mai alkawari ya ce to babana ya mutu abinda nake so da kai ya rasulullahi rigar da arzikinka wadda kake saye da ita yanzu ka cire ka bani ita sadaka in je mai da sannan in an yi mai wanka ya rasulullahi ina roƙo ka je kai mai sallah sannan in an tafi da shi makabarta ya rasulullahi ina an ka ɗauke shi da hannuwanka masu albarka ka za cikin kabari ko zai samu rama Allah annabi ya ce duk zai annabi ya shiga gida ya tuɓi ta rigar jiki na ya bayan an ka je an kai mai likawani da ita da an ka wanke shi annabi ya je ya tsaya ga gawa ta yi mai sallah an ka ɗauke zuwa makabarta annabi ya je ya sa cikin kabarinsa amma ba a daga nan ba sai da Allah ya saukar da aya ga ta wanda zamu karanta yanzu wala salli wala salli ya ala ahadin minhum mata abadan wala ta taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa Allah ya ce wala salli kar ka yi sallah ala ahadin akan ɗaya minhum daga cikin munafukai mata da yan mutu abadan kar ka sake wa munafiki sallah daga shi shi an na wala ta kuma ala kabri ko ma wurin jana'iza ta kakkaje ba kakkai mai sallah kakkabi gawa ta zuwa makabarta lidamnin ga turbudewa au ziyarata ko wajen ziyara kakkaje duk wanda ka san munafiki ne ko ziyartar makabarta kaje kakkabi kusa da sa innahum kafaru billahi domin su munafukai sun kahirta da Allah wa rasuli sun kahirta da manzon Allah wa matu wa hum fasiquna kuma har sun mutu suna fasikai wato har sun mutu suna kafirai don shi munafiki kahirin koye ne musulmin bayyane shi kahiri haka yake kamar misali a samu kura sai a heɗe tunkiya a yi mata tiyata a cire mata fata sai a sa kura a gane ko zahirin ta tunkiya amma in kai hankali baka yi hankali ba sai ta kashe ka ta canya nama to haka munafiki yake zahiri ne musulmi ne amma ainihin inji ne na kahirai ne ko ba ta yi ta ta musulmi amma injin ɗinsa na kafirai ne eh kamar an yi mai adjustin eh, eh, eh turist ɗin nan da ake sauwa za ga mota ga ta abin nan mi take suna mercedes amma injin ta na toyota to kamar haka munafiki yake yayi ko ba ta ta abin nan ta mercedes amma da inji na ta turist na toyota to haka haka munafiki yake gashi da rigar musulunci da rawanin musulunci ga tsakan musulmi amma kahiri ne na'am wala tujibka wala tujibka amwaluhum Allah yace kada dukiyarsu ta baka mamaki ko ta baka shawa wa auladun da yansu inna ma yuridu Allahu an yu'azzibahum biha Allah yana nuna musu azaba da waɗannan dukiyar da ƴaƴan fi duniya nan duniya wata za ka musu har rayukan su ta hita da cikin jikin su wa kafirun suna kafirai to wa idza unzila suratu wa idza unzila suratu nanabiru billahi wa jahilu wa rasulihi sadaka qul qawli minhu wa qalu lana nakum ma'al qa'idin wa idza unzila suratun idan an ka saukar da sura ai fatu min alqur'ani wani yanki daga cikin alqur'ani an ka saukar da shi da an aminu cewa ku yi imani billahi da Allah wa jahidu ma'a rasuli kuma ku yi jihadi ku tafi tare da manzon Allah a je a yaƙi kafirai a faɗa da daular musulunci istazanaka ulul dawli min sai ma ma'abuta wadata daga cikin munafukai sai su dora neman izinin ka wa su ce zarna mu dai rabu da mu na kuma alka'idi na mu zama tare da masu zama gida wato mata da yara da marasa lahiya a ban mu cikin su a dai dawo lahiya ga dai sadaka hmm. radu abu ya yi aqulu ma yaqawa halibi aw aqulu bi ala qulubihim fa hum radu sun yarda bi an kunu su kasance ma alkawalifi tare da mazauna su ne mata jam'u khalibatin ayin nisa sune mata allati takalumna bil bayt wanda suke mayewa cikin gidaje in ka kai ka ban mata ka ita za ta tsare gida haka dawo to sun yarda su zauna tare da irin waɗannan masu tsaron gida wanda bai ala qulubin an ruhe zukatansu Allah ya ruhe zukatansu ba za su samu imani ba bahum la su ba su fahimta alheri balle su aikata shi lakin rasul lakin rasul wallazina amanu ma'a lakinin rasulu, sai dai shi kan manzon Allah wallazina amanu ma'ahu da waɗanda sun kai imani tare da annabi jahadu bi amwalihim wa sun yi jihadi da dukiyoyinsu da rayukansu wa ulaika lahumul khairat wa inna sun tabbata gare su bid dunya wal akhirati duniya da lahira wa ulaika humul muflihun wa inna sune masu samun babban rabo alba'izuna bil janna wanda za su ribautu da aljanna ranar lahira allahumma ja'alna minhum amin A'addan lahu lahu, Allah ya ta'a na musu aljanna ba guda ba da yawa, ta jarimin tata'a lana haru wanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashin gine-ginen aljanna, Khalidu Nabiha suna madauwa man zama cikin wannan aljanna. ذلك الفوز العظيم wannan shine rabo mai girma وجاء المعذرون وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقال الذين كفروا الله ورسوله فيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم وجاء المعذرون سيما سنيما أذري أن همزري سنكزور من الله صلى الله عليه وسلم min al'arabi na ƙauyawa mutanen ƙauye ilan nabi sun ka zo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam li yuzana lahum ayi musu izini fil qu'udi su yi zaman su da uzuri wai zama da suna da uzuri fa azina lahum annabi ya musu izini wa qala allazina kadhabu Allah wa rasulahu waɗanda sun kawa Allah ƙarya sun kawa manzon Allah sai suka yi zaman su fi sun yi da'awa suna da imani su ne munafukai min munafiqil ga munafukai na ƙauyawa an ilmaji ilil itizar sun ka ƙi zakkuwa su nemi uzuri wurin su kai uzurin su ga annabi sai su yi na kamar wani hun azabar alim da sannu azaba mai raɗaɗi za ta samu waɗanda sun ka kafirta daga cikin waɗannan munafukai na ƙauyawa Na laisa a fa'i laisa ala du'a fa'i harajin wato babu lahi akan masu ranni ka shuyuhi kamar dattawa tsofaffi wala alal hakanan babu lahi akan marasa lahiya kal amawa zamana kamar makahi da kumanta waɗanda suke marasa lahiya wala alal ladina la yajiduna ma yunfiqu haka nan babu lahi akan waɗanda ba su samu abin da za su ci da shi za su ci hau su tayi bil jihad wurin yaki ba babu lahi akan su bi takallufi anan in sun yi jinkirin zuwa yaƙi sun zauna gida wannan ba su da laifi Iza nasahu lillahi wa rasuli in sun yi nasiha don Allah da manzon Allah ma alal musinina min sabili babu wata hanya ta kamawa da laifi akan masu kyautata aiki wallahu gafur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai mun gare su tausi a ga yalwata musu da yayi wala alal ladina wala alal ladina ila ma ba'u qalida lahum wala alal Lazina hakanan babu lahi akan waɗannan da idza ma tauka ko sun ka to wurinka ga su da ƙarfi ga su da lafiya amma ba su da abin hawa to za su taho da yawa wurin annabi litamilahu don ka ɗauke su ma'aka tare da kai ilal gazli zuwa wurin yaƙi hum sab'atu min al-ansar an ce su mutum bakwai ne daga cikin mutanen madina wakila an ce su ne banu makarini kulta sai ka ce la ajidu ma amilukum alai ba zan samu abin da zan iya dora ku mu ta wurin yaki ba babu dawaki babu raƙuma sun kare wallahu sai su juya baya wato zuwa gida in sarifu wa ainihin tafidu min dam idan suna idan dunan su suna zubar da hawaye hazanan saboda bakin ciki ne Allah ya ji duma yin don ba su da abin da za su ci su ta wurin yaki to wayannan ma ba su da dake don sun taho da akwai raƙuma ko dawaki da annabi da su zai wuce ba su da suna kansu kuma babu su a nan abin nan barga wato gidan dawaki na manzon Allah don haka su koma gida suna kuka saboda bakin cikin an za a ta yaki annabi zai hita ba tare da su ba to su nan ba su da lahi don sun bayyana matukar uzurin su na'am inna sabilu kawai dai hanya ta kamu da laihi alal ladina yastazinunaka tana kan wayannan da ke neman izinin ka ga sai zaman su gida wahum aganiya ga su suna mawadata radu bi an yakunu ma al sun yarda su kasance tare da masu jinkiri mata su zauna gida wada ba Allahu ala qulubihim Allah ya ruhi zukatansu da rashin imani fahum la ya'lamuna kuma su bau sani ba taqaddama nisru irin wannan aya ta gabata ya taziruna ilaikum يعتذرون إليه yu'ziruna ilaykum suna kai uzurin su zuwa gare ku bi takallufi ga jinkiri sai zaman su idza raja'atum ilaihim in kun dawo zuwa gare su min galu da wurin yaki Kullum Allah ya ce ka ce musu la ta'taziru kar ma ku kawo wani uzuri lan numina lakum ba za mu gaskanta ku ba za mu amince muku ba kan nabba'ana Allahu min akhbari haqiqa Allah ya ba mu labarin ku ya nuna muna ko hukai ai akhbarana bi ahwalikum Allah ya ba mu labarin halayen ku wasayar amala amalakum wa rasuluhu kuma da sannu Allah zai yi ga aikin ku da manzonsa summa turajuna sana'at mayar da ku bil ba'si tashin kiyama ila alimil gaibi wa shahada zuwa ga masanin gaibi masanin bayyane shine Allah fa yunabbi'ukum ya baku labari bima kuntum ta'malun da abinda kun kaza kuna aikatawa fa yajazikum alayhi sakan ka muku akan bugun aikin na'am sayarifuna billahi ila qulubi halifuna billahi lakum da sannu za su rantse muku da Allah idan qalamtum ilaihi in kun juya kun koma inda suke in kun koma gida min tabuka wa annahum ma'zurun cewa wai su suna da uzuri fi takhallufi ga wannan jinkiri na kin zuwa yakin tabuka rantsuwar da za su yi da turidu an don ku kyale su ku bijire ku hita batun su bitarkin mu'atabati wato ba tare da ku don ku ba zargin su ku yarda cewa suna da dalili wanda ya sa ba su yi ba Allah ya ce ba a juwan to ku yi tabbatun su ina wuri don su zama ne su ka zamta ne kazirun kazamta ne da khubsi ba ɗinin domin koyan su ba ya da kyawu zuciyar su ba ta da kyau wa ma'awahun jahannama wa jahannama makoma su wuta jahannama ma kanu yaksubu da abinda sun kazan suna aikatawa yalibuna lakum yalibuna lakum bi mu anhum fa in taradau halifuna lakum suna muku rantsuwa la tarlau anhum don ku yarda da su su hukai fa in tarlau anhum to ko da ku kun yarda da su ku tahi fa inna Allah la yarda an alqawmil fasiqin Allah kan ba yarda da mutane waɗanda su kai, saboda haka ko kun yarda da su to Allah bai yarda da su ba saboda haka yarda ku ba ta umarni in ta Allah ba ta shigo ba eh wala yanfa'u da dakum ma asuqudillahi yarda ku ba ta da umarni tare da mushin Allah eh alaramu ala

li jafa'in saboda wautarsu waje lazi ɗiba'in da kuma kaushin ɗabi'arsu wa bu'udihim an sama'il qur'ani kuma saboda suna nesa ga jin wa'azi ba su kusa ga makarantu shi yasa hankalin su ma bai da yawa hmm. to kai audu kai sauri mu tayi eh. <laughs> wa'azar kuma su suka yi cancanta Allah ya alamu hududa ma anzalla ya zama san dokokin da Allah ya saukar ba ala rasulihi ga manzonsa min al-ahkam wa shara'i na hukunce hukunce da shari'o'i yanzu in ka ta kawai za ka tarar da dattijo ya shekara hamsin bai iya fatiha ba balle ta hiya yana nan ko suna ne usman yana ta rayuwa ta yi ya ɗamre yan kaya ne jiran ɗaya kai mutuwa ta tota ɗaukai ta kai shi aljanna amma bai iya fatiha ba an sami sunan sahabin annabi na uku usman eh ko abubakar ko umaru ko aliyu ana ce mai aliyu zakin ma can kawai yana ta doro amma bai iya fatiha ba hmm. da ba wanda bai iya fatiha ba san ba ka tambaya ta yi alwala ko wanka eh wata rana wani da cijo sun dawo da wurin irin abin nan zanen suna sai suka tsuguna haka suna hitsari sai ɗaya sai ya kyarkace da dariya sai yake cewa ka san mallamai da tone tone suke tsoho ne ya kai shekara wajen saba'in zuwa tamanin ya ce mallamai da tone tone suke wai wani abu wai wankan jaraba <laughs> sai gudan ya ce mai miya suka nuhi da wannan wai in kai in ka kwanta da matar ka wai sai kayi wanka wai wani abu wankan jaraba duk wannan inda an kai doshe shekarun nan duk da an kai bai ko labarin wannan shi bai taba ji ba ran yaji ana magana wurin taron suna ya fito da kawai ya zo zanen suna yaji ana faɗi ne yake dariya to ire-ire ne Allah ɗaya san iyakarsu cikin musulmi na ƙauye eh, saboda haka can zamanin sahabban annabi yana daga cikin nau'in kahirci mutum na cikin birni ya koma kawai zamanin annabi amma ba zamanin mu ba eh yanzu zamanin mu kana iya koma kawai in kaga hitin birni ta yi yawa musamman in kana da dan ilimin ka da yan yaran ka ku je can ku zauna kuna sallah ku kuna jami'i kuna cin halal eh amma zamanin annabi yin haka nan kahirci ne eh mutum ya koma kauye bayan yana birni ga masallacin juma'a ga gidanka ka tashi inda za a koma juma'a bata kama ka ba yana daga cikin nau'in kahirci zamanin annabi amma ba zamanin mu ba eh kada a ce na ce kauyawa eh, zamanin annabi ba yanzu ba eh yanzu kan so da yawa ƙauyen ta kan hibirni eh saboda abubuwa da suka taru sun kalalace eh na'am <coughs> to na wa ni mai arabi man yastaqilu ma ta makraman wa ta akwai sauran abin nan wallahu alim Allah masani ne hakimu gwani bi sun iya cikin ayyukan sabin da su wa min al arabi amma daga cikin kauyawa man khidu ma yanfiqu akwai wanda ke rikon abin da ya kashe ya ciyar fi sabilillahi wurin yaki magarama yana ganin shi kamar tara ce an kai mai wato an yi maiti da ƙarfi ai garamatan wa fusurana yana ganin tara ce da kuma hasara la'annahu la yarju thawabahu domin shi bai kamna Allah ya bashi ladan wannan aiki bal yanzuquhu khawfan a yana ciyar da wannan dukiya don tsoro wa banu asad wa gadafan sune banu asad da gadafanawa wa ya tarabbasu bikum dawa'ir kullun yana nan yana jiran musiba mai kewayowa ta zamani ta zo ta gama da ku ya huta kullun jiran da yake kenan in yaki an ka tahi ba da shi ba yana ganin cewa wannan ita ce ita ta karshe ba a komawa ai da wa'iru zaman an ba alaikum ta juyo akan ku ba ya takallasu su su huta alaihim da'iratu sauyi Allah yace to musiba mai kewayowa mummuna tana kansu wato gare su ai alaihim yadurul azab azaba za ta kewayo akan su wal halaku da halaka la alaiku ba akan ku ba ku musulmi wallahu sami'u Allah mai ji ne li aqwali ibadi ga maganganun bayansa alimun masani bi af'alihim da ayyukansu to nan kun ga an ambaci makauyawa an wada musu maganganu marasa daɗi ko to ba wadai duk kauyawa haka nan suke ba akwai na kwarai ومن الأعراب ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم طيب، ومن الأعراب daga cikin ƙauyawa man yuminu billahi akwai waɗanda sun yi imani da Allah imani na ƙwarai wale wani akar kuma sun yi imani da ranar lahira imani na ƙwarai kamar juhaina da muzaina juhainawa da muzainawa sunan kabilu ne waɗanda azab ne ƙauyuka wa yattakhidhu ma yunfiqu fi sabilillahi ƙurbatin kuma yana riƙon duk abin da ya kashe wajen ɗaukaka addinin Allah yana ɗauka ta ibada inda lahi a wurin Allah wasilatun wa wasila kuma ya zama mai tsane ila salawatin rasul zuwa ga addu'o'in manzon Allah ala ku saurara innaha wannan ciyarwa da sun kai qurbatul lahum ibada ce gare su inda hu a wurin Allah sai da Allah bi rahmati da sannan Allah zai saka su cikin rahamarsa shine aljannarsa inna Allah ghafur Allah mai gafara ne li ahli ake ga ma'abuta mai da'a rahimun bihim kuma mai jin kai ne gare su to bayan mun gama nan ku ji batun daga inda mun da ambaton munafukai tun can inda aka kare magana kiristoci da yahuda sai aka shigo magana munafukai akalla mun ci aya ta yi kusan hamsin duk magana munafukai ne saboda sililin su tsawo gare da yahudawa da munafukai sun yi kowa dogon siriri. don haka in an ka fara tono to sai an yi ta tono da yawa ka ne a cimma iyaka ta yanzu mun gama da waɗannan mun dawo akan mutanen da Allah ya tsalkake su da kansa bai sa kowa tsarkake su ba shi ya tsarkake su annabi ma sai da anka wanke anka ce to ga jama'ar ka eh shi annabi kansa sai da anka wanke su anka bashi to mu ci gaba wa sari'un wasabiquna al-awwaluna marigaya zuwa ga musulunci na farko wanda sun ka riga kowa karɓar kalmar shahada ga bakin manzo Allah min al-muhajirin wal ansar na mutanen da sun ka hijira daga makka zuwa madina da kuma mutanen madina waɗanda sun ka karɓi bakuncin su wa man shahida badara su ne waɗanda sun ka halarci yakin badar au jami'u sahaba ko ko dukkan sahaban manzo Allah sannan wallazi na taba'u da waɗanda sun ka bi su ila yaumil qiyamati har ranar tashin kiyama amma ba bin su da shekaru ba in ka bi su bi ihsanin da kyautatawa eh ka kakka bi su da zagi ba wanda ya bi su da zagi ba a'a wanda ya bi su bi ihsanin da kyautatawa to taron waɗanga radiyallahu anhu Allah ya yarda da su da da'a da sun kawa Allah waradu anhu su ma sun yarda da Allah bisa wabihi da ladar da ya ba su bayan haka wa adda lahum jannatin Allah ya ta nazar musu aljanna ta jari ta ta hal anhar wanda ƙoramu ka gudana a ƙarƙashin ta khalidina fiha abadan suna madawwaman zama cikin ta har abada zalikal fawzul azim wannan shine rabo wanda yake mai girma kun ga in ka komo ka ɗauki hadisin annabi a lokacin da ake cekin ana bincike ana editing ana sikirinin na hadisin manzon Allah to ana yi ne daga mai rubutu zuwa ga tabi'i amma da zaran hadisi ya kai ga manzon Allah ba a ga sahabi ba abin da ya rage illa a ce radiyallahu anhu a ce annabi ya ce ba a tuhuma sahabin annabi babu inda hadisi magana duk malaman da suka yi editin din hadisi to ba su in hadisi abin da ake kokari a samu inganci ne ya isa gidan sahabi da ya je gidan sahabi ya je gida don shi sahabi annabi bai bukata taskiya ta kowa taskiyar da Allah ya mai ta amma a wurin ahalus sunna a wurin ahalus sunna duk malamin hadisi in ya saka hadisi gaba yana bincike haddasani wane an wane an wane an wane an wane har ya kai ga an sahabi annabi to nan duk tahiyar da ake babu wata magana ta ko radiyallahu anhu ko Allah ya mai kaza sai ana zuwa wurin sahabin annabi sai a ce radiyallahu anhu qala sai a ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in ka ji an ce maka hadisi na da ramni to ramin nan bayan ya baro gidan annabi ya baro gidan sahabi to nan ne ramin zai shiga to nan ne za a samu ramni ko kuma in daga buhari ne an ka ce akwai hadisi mai ramni to in ka bi ramnin za ka tarar da kamin ya kai gidan sahabi nan ne ramni yake saboda su sahaban annabi ayoyin qur'ani sun rige sun wanke su kuma annabi ya ce Allah ya zaɓa min sahabbai shi Allah shi ya zaɓa ma annabi waɗannan sahabban ya ce ga sunan kai tafiya tare da su na yarda da su ka yarda da su don haka ba a binciken sahabin annabi wajen aiki wajen hadisi duk al'ummar musulmi waɗanda suke halin sunna waɗanda an bisa ga sunnan manzon Allah akan haka suke in ka wani ya to yana yana tsokanar sahabi kaza ya ce ai son kaza garai ko ko yayi yaki don son girma ko yayi yaki don neman abin duniya to ka tabbatar da wannan mutum akida ta ba mai kyau bace mai karkatatta akida ce yana yi wa asalin akida ta yahuda sun ka kafa ta da sunan musulunci ya shiga shi kuma ya lalace a kama irin na shi'a ina fata a lura da wannan duk inda an ka ce maka sahabin annabi to bai bukata abin nan to su shi'a saboda suna so su su walakanta sahabin annabi sai suka ɗebo wannan suka ce eh lalle sun yarda Allah ya yarda sahabin annabi amma kani ya gane kani ya gane albada eh bayan duk ya gama yabon sai da duk ya gama yabon su ashe bai san ba haka yake ba kaga sun kai Allah ga jahilci eh don in ba haka ba baya da za a su ce sabon annabi kaza to amma in sun kaito da wannan suka ce suna da aqida irin ta Yahuda ta albada kamar yadda ke cikin tsohon alkawali sura ta shidda cewa Allah ya yi da na sani to ga wannan suna iya cin karen su babu baka tunda sun yarda Allah na iya jahilta abu daga baya shiga ne to ga wannan ba aqida sunni ce ba duk ahli sunna ba yarda da wani aqida ko ba haka ba inna laha alimu gaibis samawati wal ardh wanda ya san gaibin da a cikin sama ya san gaibin da a cikin ƙasa ya zai jahirci zuciya abubakar da umar da usmanu da ali da sauran sahaba annabi ba zai yi ba wallahu alimun bi zati sudur wallahu alimun bi ah, komi ga Allah ya faɗa eh to zai amma su da don suna son kawai suna so sannan kuma ba wai ba sahaba suke hari ba bari mu wani misali don mu gani mutum ne sai aka zo aka ce kai wani mutumin kirki ne aiwa ne mutumin kirki ne aiwa ne duk inda mutumin kirki ya kai ya kai amma sai dai ba shi da abokai sai mutanen banza an gane ai bai da abokai sai mutanen banza shi mutumin kirki ne to kaga amma wato can kaga an yabe shi sai da aka gama yabo ne a aka zage shi to in ba mai hankali ba ba mai gane wannan wanda duk ka gana su ka sahabban manzon Allah to tsoro ne ke sa ya tsaya ga sahabbai annabi yake hayi me yasa za a soki sahabi abubakar yana ne dan yana ce dan yana suna abubakar a'a dan ya zauna da manzon Allah me yasa ake suka Aisha shi Aisha ita dai an mace Madina Hafsa ita dai an mace Madina to me yasa ake zagin su duk sahaban annabi kowa na da mata me yasa ba a ambata waɗannan sai aka ware zaki aka ce Hafsa da Aisha saboda suna matan manzon Allah an gane ai eh ko da misali yanzu ka zo ka samu wani daga cikin sarakunan mu na Najeriya wani mai martaba ka ce mishi ka wane mutumin kirki yake amma ya aka ka aure wancan iska to ina gani in dai ka faɗa da da murya mai ƙarfi in Allah ya yarda dogaran nan masu riga da dashi in sun fara da ka sai sarki ya ce kuwa Allah ku raga mai don ba da ba da ita kake ba da shi kake shi ka baka cima mutunci to saboda haka duk wanda ka ji ya soki sahabin manzo Allah ko ya soki matan manzo Allah to annabi yake hari amma yana tsoron ya sha duka don haka sai ya nade nan ya dan rage abin nan hasafi to Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye Allah ya ƙara mana sanin darajar sahaban annabi domin girmama annabi sahabi annabi yana cewa wato wanda ya so sahabbaina ya so ni wanda ya ƙi su ni yake kiyaye ma wato ma ahabahu fa bi hubbi ahabahu wa ma abgadahu ma bi budi abgadahu wanda ka son su don so na yake son su wanda ka kin su don kina yake kin su hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan cikin ashiba cikin babin mutunta sahabban manzon Allah man ahabahu fa bi hubbi wa ma abgadahum fa bi gudi wa bi gudi abgadahum wanda dukkan son su ba wai yana son su ne don kori ba saboda yana sona ne yake son su don ko so annabi dole so sahabban sa wanda duka kinsu annabi annabi yace ba wai su yake ki ba ni ne yake ki kiyayya ta ce ta shahe su an gane ko soyayya annabi ce ke shafa sahabbai kiyayya sa kuma ita ce ke shafa su lokacin da kahire ke samun sahabban annabi su ta duka su a nan makka me yasa suke duka su ku gaya min dan me suke duka su su Allah ya aiko saboda suna zuwa annabi saboda haka ana duka su ne don annabi ya ji ciwo wanda duk can lokacin da an ka haɗu badar ai annabi ake haɗi, me yasa aka kashe wasu sahabbai kamar irin su wannan annan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh ba Hamza ba wannan eh, ukutul haris dan bafa manzo Allah me yasa aka kashe shi saboda yana kare manzo Allah sai bari a kashe shi idan an kashe shi manzon Allah zai ji ciwo lokacin da aka kashe Hamza Hamza manzon Allah ne me yasa aka kashe shi saboda yana son manzon Allah an ya basu ya koma wajen manzon Allah bari mu kashe shi annabi ya ji ciwo tunda idan an kashe su bai so to saboda haka wannan shi ne babu rashin arziki duniya da lahira irin mutum ya komo ya ce bai da abin zagi bai da abin rena sai sahabban annabi da mata annabi iyaka hadari nan ga rayuwa ko mai wannan tunani duk wanda ka tunani ya ce wai zai bata sabon annabi ya bata matan manzo Allah don ya kama mutane daula ƙarya ce kai gwanda shaidan da shi don shaidan mun san in ya hito babu abin da ya rage tsakanin mu da shi illa mu dauki kulaki a ita bugayya wanda ya karin wani ya ci zarafinsa to amma wannan yayi sallah ya hito kuma ya kama zakin sabon annabi ya zaka da shi in ka kashe shi a ce ka kashe musulmi in ka ɓace shi a ce ka zagi musulmi shi ko gashi yana zagin uwayen musulmi Allah ya kiyaye eh, musamman matasa masu kishin addinin musulunci wayanda suka yarda su bada rayuwarsu don addinin musulunci ya daukaka to ku dawo cikin jama'a wannan tunanin da kuke yi wannan maganar muslim brothers din wanda ake wanda a shahidu hasan albanna shi a jagoran sanadin duniya wanda yake ba shi a bane sayyidu qurb ba shi a bane sayyidu hawa ba shi a bane hasan turabi ba shi a bane to mu dawo kan wannan da'awar in Allah ya rima tare da al'ummar musulmi na dukkan duniya amma waɗannan shi'a waɗannan shi'a waɗanda suka aka kama daular musulunci ta afghanistan ta taliban suka kwashi sojoji dubu ɗari hudu su aka suka ajiye wai za su yi faɗa da ita saboda ba ta sunni ba ce nan ba abokan tafiya ba ne allah ya sa mu gane to mu ci gaba